duk yaron da ke da hankalin bambanta abubuwa ya kamata a yi shawara da shi wajen ɗaukar matakai masu muhimmanci da suka shahe shi wannan yancin shi ne ake kira yancin damawa da mutum arshida abubakar bizo sakataren dindindin ta cibiyar tuntuɓar yara da matasa ta nijar na ɗauke da ƙarin haske 'Yancin damawa da yaro shine 'yancin bashi damar bada ra'ayin shi kan kowace irin shawara aka yanke a kan shi. A dalilin haka ya kamata a lura da irin fahimtar ta yaro sannan kuma a kiyaye da irin shawarwarin da ya kamata a ɗauka kan shi. Daga shekara nawa ne ake ɗauka cewa yaro ya san muhimmancin abin da yake so? Wannan kuma ya danganta da fahimtar yaro da kuma mahimmancin shawarar. Wasu yara tun suna da shekaru goma, bakwai ko shida suna iya nuna bukatar su ga wani abu. Ya kamata a tambayi ra'ayin yaro me yake so. Misali wajen zaba mishi makaranta yana iya cewar ga makarantar da nake so. Ya ba da hujjojin shi. Uwaye su lura da mahimmancin shawarar da yaron ya yanke ko za ta sama mishi mafita ko a'a. Ko kuna da labarin cewa ana girmama wannan wannan inci a Nijar? A gani na mafi yin uwayen yara ba su ba ra'ayoyin yaran mahimmanci amma za mu ci gaba da gwagwarmaya har sai uwayen nan sun gane yaro ma yana da nashi ra'ayi in abun ya shahi rayuwar shi da makomar shi. Idan kuka ce haka kuna da alƙaluma ne? A'a a zahiri abun da muke gani a cikin birane akwai uwayen da ke aiki da shawarwarin na yara amma a cikin ƙauyuka wani lokaci ko aure ne za a yi ma yarinya ba a tambayar ra'ayi. ta sai dai kawai a ce ga mijin Ko iyaye da kansu sun san da wannan yanci kafin masu yi aiki da shi? Mafi yawan uwaye sun san da hakkokin na yara. Al'adance ana hana yaro magana a lokacin da manya ke shawara ko kuma idan suna wata hira. Addini ma ya ce ku tambayi ra'ayoyin yaranku shin suna so ko ba sa so amma uwaye ba su kiyayewa saboda al'adu da sauransu.